بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن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 وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاتقص دوة بيو وشن صفر hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da takwas. Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙan duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin tafsiru suratin nisa. au mu ce suratun nisa'i aya talatin da ɗaya kamar sallama sallama wa alaikum salam ɗari hudu da hamsin da ɗaya na na nahar a na ma'ana to daga layin farko nawa za a girga? aya ashirin da tara ne eh wai daga nan ina ne karanta mu ji saboda na gan shi na gan shi wato nan ce ai nan da ka ce la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili shikenan sai ya fassara shi yace wa huwa akhadhul mali min wajhin ghairi ja'iz to wajahu gairu ja'iz na da yawa ba fiska ɗaya ba ne ba kaɗai ita ai alharam shari'i kaga nan ya nuna bahar ne sai ya fara buga misalai kan riba ai a fili yake wal gasab wasu hoto cin hanci wal khiyana damfara a wajen ku ake ce masa 419 wal hanyar tata wal haka rufa-rufa shi ne nake ji mai ɗan rikici mana in an sai da wani abu a ɓoye aibi gishu aka rabu ila katimalil aibi mutum ya ɓoye ya yi yaudarar hassatan jarrabawa ismuha bis wal khadi'a da yaudara yaudara ka nuna wa mutum abin da ake ciki ba haka ne ba nan ko abin da ke nufi daban wal khilaba da yin abu mai jan hankali yadda zai daɗa karbuwa alhalin ciki akwai kyale-kyale hausawa na ce masa fenti ba kuma fenti ba ne ba amma dai in ba su yake kai wannan abin fenti ne sai a samu tsohuwar mota a rabbaɗa mata fenti har da laidoji sai a same mu yan a ce ga wata mota nan sabuwa a gado da ita za su mu yan ƙauye ba mu sani ba an ka ganta a laidarta a mene ka ce a ah, to lalle fa wannan nawa sai a zubuɗa ma kuɗi wannan shine khilaba kada fa dinga wahala ba ka rike kalmomi kowace ba ta kama da kowanne ba walgararu da yin abu da riski a ciki da haɗari ciki zai sha kila ba zai sha ba shine garar garar aya yanzu ko mutum ne yace zo ka zauna a gidana iya rayuwar ka kama da bururi an ne zai iya sanin halin mutane na yau ran da ita su koranka ƙaƙaba ma laifuka zai yi daban-daban sai ya yi kwance-kwance a kama ka da wani laifin masu kuna to don haka nan kai kafa kowa ruwa son banza ta kai ka zo ka zauna yaranka ka ce a a zai yiwu dai idan za ka taimake ni in biya kuɗin haya mai sauki amma maganan ka bani nan in zauna rai da rai ba ta tasowa in kuma ka ce an a bakin aka yi maka maza je ka zauna da gidajen nan inda an yi a zamanin da a yanzu e kama da wahala Shi ne gararu gararu suna buga misali da shi sayan ciki ka samu dabba da ciki ka sai ciki ga yanzu da zan yi sa abdulsalam ya sai cikin da ke cikin saniya ta abin da za ta haihu nawa ka saya <laughs> ka saya abubakar ne dillali hmm? amma ɗan cikin kila kai sa'a biyu ne da gab jiya ce ko kuma ya so kaga wannan shi ne in kai sa'a ta aihu lafiya in kai sa'a ta yi ɓari kila ma juya ce sai ka je ka tambayin wace ke juya nan kuma ba zan yi wahala biyu ba shi kenan saboda kai ne daga kwarar ne maka irin wannan fassaran ɗaya bayan ɗaya aya ta talatin da ɗaya in ka ba ira ma na anhu idan kuka ne ya saci manya-manyan laifukan <coughs> da aka hana maku daga aikata shi manya-manyan laifukan da aka hana maku wahiya ai alkaba'ir sunansu ma warada alaihi wa'idu wanda gargaɗi ya zo akan aikata shi don aikin da Allah ya yi gargaɗin aikata shi to wannan kabira ce kalƙatali irin su kisa mai ya ƙatul mu'minan muta'ammidan wa zina inda aka jero su shirka menene zina kisan kai zina والسرقة saka wani bin abbasin <laughs> radiyallahu الله هي إلى مئة أقرب أنت من يلففك بقيني وسبع الموبقات وإن إلى سبع الموبقات هي هي إلى سبع مئة أقرب تري بقي سكسا بقي سكسا على أقوي نهر وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنها إلى السبعين أقرب سمت قسنتي زوا آه، سبعين وهذه الرواية أصحهما عنه أخرجها الطبراني في تفسيره جزئين تقصد shafi ɗari biyu da arba'in da biyar daga aikata tsoron وانظر تفسير ابن كثير جزء نبيو شافي نبيو دا تمانين دا أمو إن ولمتني قال ابن عباس رضي الله عنه كم الكبائر wai su wa'annan manya-manyan laifuka wanda in na nesace su za a yafa min kana za a fi min kanana nawa ne saba'un bakwai ne kala ila saba'i mi'a aqrabu minha zuwa ɗari bakwai ya fi kusa daga wa'annan laifuka ila saba'in da kusanta su zuwa ga bakwai غير أنه لا كبيرة مع استغفاري باب فاب بللي في أنا استغفاري كا أي كتب بللي في كي توبة النصوح توبة النصوح أن يافي نكا سوسيدكم وني بللي في شيكم دبر ولا صغيرة مع إسرار باك أنا من اللي في إن أنا إنسى تطرق واخرجه ابن ابي حاتم حديثي نا دبو بير دا تربيو دا همسين دا بقوي من حديث سيد بن جبير رضي الله عنه wannan kenan dai aya abun take cewa in ka ba'ira ma hauna anhu to nan abin da zai zama kaman ka kaba'ira don da za a ce manya-manyan laifuka a yi shiru an bar abin mutane ne za su lisafta zai wala su san wannan laifi ne kabir wancan laifi sagiru ne to don haka sai aka buga misali aka ce i su ne abun da Allah ya hana ala sabilil misali alqatalu azina, asarika, kuma ila ذلك to idan kuka bar irin waɗannan to nukaffir ankum sayyi'atikum mun kankare muku zunubanku as-sagaira bi ta'ati ta hanyar da shine in kai sallar magariba zuwa ka je kai sallar isha zunubin tsakanin na an gafarta maka sallar isha zuwa ta asubahi ƙanana ƙanana ana gafarta maka ana gafarta masa asubahi zuwa azhar daga sallah dai zuwa sallah umra zuwa umra takan zama kafara hajji zuwa hajji to wannan kaga asaga bi ta'ati kenan to waɗannan ayyukan alkhairi suna kan karewa ko mudu mudkhalan mun shigar da ku wata mashiga bi dammil mimi wa qul abi fatahiha ida khalan aw mawdian kariman za mu shigar da ku wuri mai karanci wanda hore ku mai karanci shine aljanna Allah ka kai mu aljanna thumma raja'a siyabu daga nan usulubin magana سياج مغنى سيقوم الى ذكر المنهيات امبتو ابو بوان دا اكهنا والمامورات دا ابو بوان دا كما اكاي امورني للارشاد دون شيء دا متالي زوا ابو دا اكهنا ابش ابو دا اكاي امورني <coughs> اي كتاشي مستضعف وتقوية المجتمع دهن الرعب أقرفف زمن تكيوى الإنساني وإقامة القسط دقيد عدلتي بين الأفراد فقال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض أي كنا زي كدك حسده ma faddalallahu abubuwan da Allah ya fifita sashin ko da shi akan sashi ba don ba a wasa ba ce to kamar wanda wani ke nema sani ya san ta zama abun nan a'a amma wannan wasa yake yi sai ya koma a yi na gaske wancan yana ciniki a shagonsa kai ba za ka je ka buɗe shagonka ba ka yi cinikin auren sai ka dinga masa baƙin ciki ka dinga fatan Allah ya ɗaura masa wasifa a turo masa masu kama haraji a ƙaƙabo masa wannan abu Allah ne ya ɗauka ya ba wa ne to kada ku yi masa baƙin ciki ku nemi naku a wurin Allah ba za ku taro ka ce sai ku rusa shi ai sai kun daka wawa a kai kada ku yi haka la ta tamannau kada ku yi borin kwace ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd kalma da kalma kila ka je wajen <coughs> ma'aikatan gwamnati ko mala don don wannan na harin kujeran wancan wancan na harin kujeran wannan kan ku ɗaya amma ɗaya za a ba da a ciki ka gani kasurku a kan yawurin Oh, hmm? ba da ni ne ba. abin nan juna akan yi wa juna tsafi kai wani zai iya dalilin salawantar da kai to balle kuma siyasa wannan wanda aka kafa ina ga ita ba a fili lamarin yake ba musamman wannan siyasa irin ta wannan demokuraɗiyya ta musulunci ba su kan rufe ido sai banna balla sai hada ma wannan kawai an kafa ta ne akan yaudara akan wayo akan karfi, akan kwace murƙiya da danniya ana ai adalci ai adalci shi ko ina neman bai damka da kyau ba hmm, wani an nema ya tashi kasar na ai da ko ina ji magana an faɗi ta jarida ya duba ya duba yace kai bari in gaya muku yan Najeriya ko Yesu ya dawo sai ya yi yaudara sai ya shi a su ko shi ya dawo daga nan mutane su suka ce ya ta sai jin Hmm? saboda ya shiga Najeriya ne fa sosai. Mutumin da ya yi soja, ya kusa kai ƙarshe, ya ma kai ƙarshe a soja. Ya bai ƙarasa ba saura kaɗan ma da saura dai raguwa ne. Ya dawo mulkin ƙasar nan ta soja. Ya gangaro ya bari ya dawo ya girka tukunyarsa ta siyasa. Sai shekara hudu ya sake dawo ya sake wata shekara hudu. ina nan gwangwanin bula ɓata ruwa to shi ne ke yaran da tun wannan bakin ciki kan bakin ciki wannan na neman kujeran wannan abun bakin ciki islamiyoyi ma fa ka gasa karatun qur'ani karatun addinin wanda in ka ga wani tashi ai abin ma fara masa bala ya ce alhamdulillah da Allah ya sa a kabila mu ya fito a ahlus sunna ya fito a menene ya fito bai kullu a taurauri ba a bai isa ba sai an karya shi to shi kenan ko karya idan Allah ya bar ku in ko Allah ya goya masa baya in ku Allah ya dafa masa ba zai kare bu maimakon ya karye sai dai ya cilla ko kuma gashi nan abin jiya yau alhasudu masu kare magana larabawa suka ce alhasudu la yasudu ko yasuda duk mai bakin ciki Allah baya ba shi shugabanci. ko na gidansa sai ya sakwarkwace masa ko na ‘ya'yansa sai ya kwarkwace masa za ka yi tsammani ina cikin wani jin daɗi amma shi ya san masifar da ke cikinsa duk mai baƙin ciki Allah baya daga shi nan ya so da tun da tajarub ne ba taɓa gani ba yanzu ina yahudu ai hasada ne suka so ‘ya'yan kishiyoyi suke da annabi, da e, baban annabi da baban su nan ‘ya'yan haka, wasu ita ce mowa, nan ‘ya'yan Isma'il, mahaifiyarsu ita ka ɗauka bora. Saboda kanan duk abin da ya taso a ɗakin yake, duk abin ya taso a ɗakin yake. haba dare sai ya tashi juyewa da mujiya sai aka ba da annabtakan ƙarshe a ɗakin boran ya ko mallake su ɗalibansa ma suka ci gaba da riƙewa har ila masha Allah sai ran da suka yi sako-sako da musulunci lamarin ya kwance. suko suna nan a bakin cikinsu suna nan a tattalinsu suna nan a cikin abin ɗinsu sun gani sun san gaskiya amma sun hana ba kansu sun yi wasu yawa jikokinsu kar ku yi imani alhasudu lan yasuda wanda Allah ce la ta tamanna ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd dan kuma zaka za zaka ci gaba da yi bismillah Qur'ani dai ya faɗa da kai min jihati duniya ta ɓangaren duniya ina zaton masu kuɗi ma suna haka yan kasuwa sashi na karya sashi sashi na hassada wa sashi tsofaffi na baƙin ciki wa ƙanana masu tasowa haka ake wasan karya juna wai ƙananan yaushe ne ana magana na ce masa garinmu <coughs> ya fi hasada sai ta ah, garinmu ya fi hasada ana ce to ya haka yi in <coughs> ce to a garinmu yanzu idan ka tafi china amma yanzu wannan tsohon magana ne ina faɗi da sama da shekara talatin da ta wuce arba'in ma yake cewa yanzu in ka tafi china kowa in ka tafi zai zai ban kwana da kai za ka tafi da Allah ka zo min da yadi kaza dan Allah ka zo min da kaza wannan yana ka zo min da kaza sai ka sauka can a dinga maka waya su kashe kuɗi su yi maka waya dan Allah in ka samu kaza ina son kaza ce to akwai to ni ina so in ka kawo zan saya wannan zan saya kaza kaga ka sai da kayan daga can haba kana sauka sai su tsoke baki su bakka da kayan ƙarshe dole ka karya shi to na san su da yake ba ɓangare na ma ne ba ba zan iya faɗin wani abun kirki a ciki amma na san na wajen ɗan shugabanci kaɗan ina gani na san na ɗalibai ina gani na san na malamai ina gani ina kallon da baki da baki shine audini ko addini لألا يؤدي إلى التحاسد وانا ذيك دبك انسكي حسدا حسدا كما ذاتك متاني أو التباغد التحاسد والتباغد <coughs> ولكي نهر قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحاسد دقبت انسكي يتحاسد an yi ta ne don gasa an yi ta ne don a gasa ka yi sadaka da mota to shi wancan yi sadaka da jirgin sama a'a ka yi ba da rabin dukiyarka wanda ya ce ɗabi ni ta ka saboda haka aka yi hasada abin nan sai shaidan ya amfani da ita mutum ya bure rushewar dukiyar wancan ko kuma ta rushe ko ba za ta dawo gare shi ba ko kuma ta rushe ta fashe ta dawo gare shi wani shi ne shaidan amma da fa kana iya da kayi kaza kana da ɗalibai kaza to ni ina da ɗalibai kaza kuma kowannen ba wai na wani za ka je ka kwato ba ga ɗalibai a gari ku shiga kuɗi ba ga su nan yashe ko da ke ga mutum yana neman ɗalibai a tajiyoyi ‘ya'yan masu kuɗi ‘ya'yan masu kuɗi za a gana bibiya musamman malaman allo malaman baƙin allo muna da wani malami a nan ba wani attajiri a nan da bai je gidan shi ba babu ai nan muna tare da wani daga jike su kuma ta jira su ba sani wace za su su gaishe ai alhamdulillah ina tare da kai mana na ce to masha Allah shirin nan ma wani ina wuri na ai kullum zai wala kwana kada bai zo bai zo wuri na ba mun bai shi mun ce to to to Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri wasu suka samu masifan neman mata duk attajirin da ya gani da ya sai ya dinga bin shi Idan kyakkyawa ce ya dinga bin shi, ya dinga bin shi. hannarsa yaushe ike zuwa. Sai da suka fara kanun kashe ji ka wa ne fita batun yasa In za a yi karatu za ka ganshi a zaune. To amma yaushe yake sutalewa, yaushe yake sutalewa, ni kuma da yake kwananne ne haƙin abun nan. To, ai ma ba zan iya bin shi ba. Ɗai ɗai wanda bai je gidansa ba. da haka haka wannan hasada la ta hasada ina ma ne yake naru na nawa ne na uku ake yi ko ce to haka me yake at-tahasudu ba tabagudu ina magana yana kawo gaba yana nuna bakin ciki to mala an san ustazu da neman mata farkon abin da aka fara zagin islamiyya kenan masu neman mata To sannan kuma sai islami ne ya zama matan attajirai suke zuwa, matan masu kaza suke zuwa, kyawawa kyawawa, ƴaƴan attajirai suke zuwa, wannan suke zuwa, shike na sai wa gari dole usar shi ma sai ya fi shadda yanzu sai ya karya hula. da domin wa'inda suke zuwa din nan idan ba zai sa irin wannan kayan ba za a daina sauraron su. Ta kai mutu aje ka ga takalmin nan. dubu ɗari biyu kenan kaga agogon nan hmm, ko suna cewa na zinari ma kobe ai ba na fa kobe ƙasa da kaza Allah ya sauƙaƙe yanzu ne ma talauci yadda ko duniya amma ba da haka waje ustaz ma baya sati sai a canza motar zai je ba da tashi a ba shi wata idan cika in aka yi saukan karatu ko aka yi menene sai je ya kai motsa shi sannan ya ɗaiɗe kuɗi ya cika ta a bashi ta zamani shi ma ya shayi lokacin ‘yan mata za su so shi so bi isa kaman ka ce in ka kalli islamiyya ka je ka kai islamiyyan nan kuwa an yi mutum ya mutu da wannan islamiyya ba zai batsiya a bayan shi ba ga usulubi na neman kuɗi na bala'i ga usulubi na mola su kuma baka ka Allah ya tsora musu talauci ba la duk abin da za a ba su zaga suna nema wata hasado wata bagoda fil hadith fil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari hadithi na dubu shida da dari shida da hudu muslim hadisin dubu biyu da ɗari biyar da sittin da uku an abi hurairah radiyallahu anhu qala iyyakum wadhanna kuna ji zan tashe ku daga bacci sai da kuwa da sabi ina gargadin ku daga zato ina ina jin wane wane ne ina ga tudun aljihun wane kuɗi ne ina ga laidan wani nama ne ina ga kwalin can da aka zubo kaza ne ina zaton wani ma'aikaci ne ina ganin wani kaza ne annabi ce iyyakum wazzanna fa inna zanna akdabul hadith zato shine mafi yawan maganan da takan kasance ƙarya wala tajassasu la ilaha illallah ku daina binciken juna kana zaune fa yara za a tura su je gidanka a ce ga gadanka ga kujerun ɗakinka ga abun da kake ci rana kaza kaza kake ci rana kaza kaza kake ci to menene na faci kayanka ne ko na ci bashin ka ban biya ba ko kuɗin wane ne nake ɗebowa haka za ka je ana bin ɗakin ka mene har su waɗannan masu kwalliyan kakka ga yadda ake bibiyar su har sabulun da yake wanka da shi sai an kawo mutane ɗinki za a je wajen tailansa a zauna sai an ga irin ɗinkin da yake ɗinkawa. a tambayi telan shi kuma telan ya ba da labari shekara guda duk a shekara ga irin abin da zai ba amana su kuma wannan tajassasu annabi ke la so. amma an kunki ba za ku bari ba ku ci gaba amma da annabi ya gaya maku wa ma alaihi illa albala faqad ballaga an tsoro mana mu almajira mun isar da sakon wala ta hassasu ainihin kada ko daban da lafiyar na ko da gani ke malam ka fa fito da kuɗin da ake tada kaga kila mutuwa ba kai ina dariya ake ikon Allah to kaga ina da kuɗin sai kaga kai komanda kana faɗi ne da wasa a ce za mu ga ranar da aka canza kuɗi za mu ga ranar da za a je banki an kusa gama canji ban je banki ba to wanda shi ka sani sai tafi da cewa ai eh, akwai canjin ka fito da su fa kaga ba san inda suke ba za su ɓata fa za su tafi a banza sai na ce o oh, oh, ba za su sa banza ba ai ka san wancan karon ma kai ka tura a kama ni a gona kuma ga shalla bai kashe ni ba kuma ka sake sawa aka kama ni ba ba mai zan dawo yace subhanallah subhanallah sai an ah, kai ne kai ne da ire-iren ku kuka je kuna baza kaza aka dauka da ku mutanen da fa idan aka ce an sayar da masara ce yau an sayar da masara a masallacin na ta fi miliyan ɗari nan ana sayar da masara mutane na zaune inda suke suna kirga tirela kaza kenan buhu kaza kenan wane ne kaza kenan aka yi saboda haka na an cire masara fi kaza ce ikon Allah gaskiya ne Allah ya kawo ta Wancan karan ma da ka tura aka kama ni ai na sha Allah ya tsallakar da ni ni na san wancan Allah da ya fidda ni zai sake fidda ni ba ma wai in an kama ni ya fidda ni ba ni ina farin zai tsallakar da ni jahannama ma ka je ka faɗa duk wanda za ka faɗawa ka yanka ƙaryar duk da za ka yanka kuma Allahu hasibuka ya ta hassasu nan ana bambance su ta jassas wani ka nema wa labari ta hassas labarin ka ne ko daga hissu za ka kana magana wani ya yi kasage gaban ina bace kai ke sauran idan kuna magana ta ya yi kasage ina abu ba yanzu ba ga hawaya ake shiga ba sai ga mutum banza a banza ya yi ko ya ce ce masa ko sai sun tsaya sun iya sai su ji wannan su ji wannan shi na ƙwarin su shiga waya duk abin da kake faɗi a waya ana ji hmm? duk nasu irin su ne alaji duk shi ne ai nau'i nau'i ne kai yanzu mutumin da ije kai waya a ofis yana ɗaukan abin da kake ko maganarka me ya tsammani ka da ya samu damar shiga ka eh? eh yadda za ku yi abin nan ka yi maganan i ɗauka haka yake ai eh, wala an shiga inda aka shiga kuma ba ka ba sa gani alaji duk kansu sun kare a matsiyata in dai ka san komai da aka ce masa komai ba su da shi in suna da komai din za ga azaba komai din yake musu azabtuwa suke da abin da suka tara in ma dinki kai kai za ka azabtu da ɗinkinka sai dai kai za ka wanke sai za ka goge to dai Allah sai ka ayi ko ɗalibai ne ku cire bakin ku daga duk abin da yake gudanawa wurin ko ba ku da su in za su kashe kansu ku sa musu ido wane da wane kaza ne wance menene kaza ne me kaza ne ku fice ku ku rabu da su tun da ana cewa duk wanda iji maganan wani baya fan ya je masa rana alkiyama kafin ai hisabi za a toshe kunnansa da ladda dalma duk ran da za a yi walda sai na je wurin ba na zuwa wurin ba na zuwa wurin amma ina kallon wannan ɗan tsinken <coughs> da ake sawa a fashi ina cucu cucu cucu ina ta ba wani wanda ya musulunta aka je aka fama masa sana'a da ke dan manza da yake kai malar na je sun ba ni wani abu sun ka ba ni wasu tsinke kai in sa a wutar ta cucu cucu cucu ni ba zan iya ba shi kuma labarinsa daban da kunnensa za a sa tun da kaga ai za ka ga akwai da ya zubar da yawu akwai da ya tsarta wuta ta tana tsaga abin nan su wannan mai zubar da yawu wuta ce take zuba narkakken dalma take shiga har yaga ta tore ya ɗauko guduma ya bubbuga ya gama shiga gam gam gam ya ɓanta da ya ɓanta da wato haka za a yi kunnansa gobe ba duk wanda iji maganan wani baya so ya ji hmm? su ne ‘ya'yan ke yi ko kuwa a'a to ai wannan kai security ne ai kana duba ko za su yi ɓanna to ai kaga gwamnati wajibi ne ta ji abin da duniya take ciki dole gwamnati ta sa mutane a nan mutanen ta nan ban a zargin ta bata don ta game muke yi ta turo ta kawo ta daidai abin da muke yi ba ɓoye yake ba domin kada a shirya wani abu saɓanin irin abun da kila zai kawo illa wa jama'a abun da muke ba ma nadama fa a kai shi ko ina mu in ka tallata shi ma ka taimake mu to kaga duk inda aka ce ana wani taro ana menene dole ta tura wakilanta shine ake ce masa na bangaren istikhbar to a ka kai shugaban ƙasa ne dole ka nemi rayuwan matanka wanne abu suke kullawa ‘ya'yan gidanka wani abu suke kullawa ka nemi sani illa dai kada ka tsananta ake cewa kada ƙaramin abu da babban abu duk ka ɗauki mataki a kawar da kai ƙananan ƙananan abubuwan a kawar da kai sai a yi ta wa'azi a yi ta wa'azi ka garan da babban abu ya auku ai sai kaga ka ɗauki mataki kana daga ɗaki ka je na ce sai na maganin fiya-fiyan nan maganin ɓera nan da aka kawo kiri ƙoƙari ki sha kuɗa masa sawa sawa babu abincin na kaza kaza alaji zai ci kaga ni ina son kaza kaga ina son kaza sashi kaɗan kada yi wari da yawa kana laɓe kana ji. alaji ɗaya wannan halar ne ka ji ko daga nan ba za ka yi ɗauki ainihin abin da ba ka san me suke ba amma dai ka gwada kuma ka ga, eh lallai ga mage ta tana mai gina mai ce to kuma nan kuma ya rage naka ba zan ce ma ga matakin da za ka ɗauka ba kirikiri ɗan uwana aboki na kai haka wani malami kiri kiri ma ta sa sa masa abin da ina ga ko suna da dangantaka ma ne ta ɗiba ta sa masa aka je aka duba mala <coughs> bai da lafiya yana shan yogurt ya ina hada shi da magani ya aka sayo rabin yogurt din ya sha ya ajiye sauran ha ba ta buga masa maganin yara dan uwana ne ina ma zuwa nan ko lokacin yake yaya bai na ce mu mm, idan gaskiya ban ce baka ya zaka yi ba amma dai ajalin ka ne in kaga kana da imanin da zaka zauna ka zauna da ita amma to kada a bi ta jita ka matse ka sa a bincike ta bincike sosai eh, wannan kuma iyanan za a tsaya dole ka sa ido dole ka nemi labarin mai cutar da kai kai daidai amma a eh, wancan ba ina neman labarin mai cutar da shi ba kawai labarin kai ke nema yadda zai cutar da kai shi karan kansa ya gaba ka haɗa su shi sa kullum in an hana ba wuri kaza da an halar da shi a wani wurin hmm. eh na leƙen asiri eh kama kai ma kafin irin wannan tambayan bai kamata iri ka yi ta nan ba na ga fasahan ka ya wuce ka yi ta cikin jama'a go tambayan da ainihin nauyi saboda kana dole ne ka san yadda za ya danganta da girman mutum da irin yadda kake ka za ka bari a kashe ka za a ce mai neman kashe ka bai yi laifi ba sai da kai kake neman ka a kashe ka kai kai laifi ina neman kare rayuwa na ne to sannan kuma yi ne laifi ga wanda ke son kashe shi ba sai yayi laifi ba ku ga bin hanya ko makaho ya zo tsaye gome ko ce to haka ba duk tambaya ai gaya muku nan ba duk tambaya ake yin ta kan teburi ba ka dubi yanzu misalin annabi wannan eh, yaron na namanta manta sunansa a lokacin suna ce masa yaro wanda yaji Abdullahi bin ubayyu bin Saba'i ina cewa bari in za mu je gari za a ware dan me yake da sunan Juma da dan Kabewa wato su shi ne dan Juma ya fi kwari annabi ne dan Kabewa kenan la yakhrujanna al halazal hal azal, yaro ko zai ga annabi kaga aka nan yayi gulma sa ya sauke wajibi ne duk abun da ka gani zai cutar ka gaya malamin ku in ku baka faɗa masa ba ka ci amana kai bari in fito muku a fili duk abin da ake da zai nakasa masallacin nan ka ganshi ko zai nakasa karatun nan da muke ka ganshi baka faɗa min baka san mai maka Allah ya sa gobe kiyama sai Allah ya mana shari'a sai mun tsaya da kai gaban Allah ba ka jiyo ba ka zo ka sami an zage ka ba wani magana an zage mai kai wani mataki ka ɗauka duk wanda ka ganshi ina irin wani abu baka taka masa burki ba to kuwa hisa in ko ba za ka iya taka kusa burki ba akwai wanda kai ba za ka ba amma ka zo ka faɗa ni amma ka kafa shaida shawara ka kafa shaida akan maganar da ya gawa na wurin gawa na wurin gawa na wurin don kada ka dawo ka zama mai laifi idan ka faɗi ba ka zama kanwa ba ka zama zuma tabbako ina muke muna mun gama abin nan ɗin ko eh, eh ya kuma wala tabagadu wai bai kare ba shi kada ku dinga ƙiyayya fushin wannan yana ƙin wannan wannan na ƙin wannan ku musulmai ne ku ahalus sunna ne ƙarshe kuna da'awar malamin ku ɗaya amma wai kun kasa haɗa kanku to ga abin da Allah ya gaya maku ko ku haɗu ko kuma ku ci gaba da gabanku kada a waye gari kai baka ka wane ko ba za ka yi hulɗa da wane ba shi ma baya ƙaunarka ku zauna a haka annabi ce la ta ba gado in ka so ka ji wannan magana an ka ga dama ka batta saboda lamarin ko an wa mutane yanzu mutane sun daina ɗaukar nasiha sai ne ka ɓata kanka lokaci ka zauna ka yi magana har kirjin ka yi zafi kana magana amma ba wanda zai ɗauki abin da ka ta sau da kanan tun da yake haka ne zai ka samu faido kaɗan ya rage in yi maguzanci in ce shege kafafa amma ban faɗi ba a wani shi ne zan faɗi daga bai dace zuwa baki na ba wa'in nan masu gaba da juna ba fa wanda za ka taimaka masa igiyoyi juyo abinda annabi ce yana so a gare ku kada la ta jassasu la ta hassasu wa la ta bagadu abinda ike so wa kunu ibadallahi ikhwana inda za ka lura hadisan farko na madina kusan mafi yawa su sun kara kan yan wantaka ne na kan yan wantaka suka kare kuma suka da yake bayan Allah zukatansu a buɗe su suka karɓi wa'annan hadisai har ta kai mutum na tunani zai saki matarsa dan uwansa ya aura ba a yi ba amma dai an so a yi mutum na raba dukiyarsa a raba a bashi ya ƙi karɓa ya koma yi abun nan mutanen da suka zo neman taimakon addinin Allah yau shi abun duniya ya su ku duba bawan nan wanda ya zo ya musulunta bayan ya musulunta ana kallon shi aka ce to kaga siffarka makiyayi makiyayi kake <coughs> kana da ƙarfi je wajen su biyu wa'in nan kai ku tafi da shi a gonku suka je ya eh, tura mu tafi da zuwa suka haɗa masa dabbobi tafi kiwo bansa kullum ya musu kiwo ya zo karatu ya musu kiwo ya zo ina musulunci abunsa ya ya zo aka ce za a fita yaƙi ce to shi kenan kiwo ya ƙare ya ya tashi ya bi annabi yaƙi aka je aka fafata ubangiji ya fata sa'a aka ce nasara aka tattara dukiyoyin arna maciya Allah wanda Allah ya halitta dukiyan ga musulmai hana gama ya yaƙi shi ya wuce idan shi ko kallo bai zana yana yi ba aka raba da sunan shi a ciki sai ka ce ina wani aka ce ba gan shi sai ce to ai da yan uwan shi ba su su kai masa suka karba aka je aka same shi a gida to ga naka annabi ya ce a baka yace ni ba na so sai to duk annabi ya koma mu baka sai ka mayar da kanka yake aku bani ya ɗauko dukiyar nan ya zo ya tsaya gaban annabi kai kace a bani wannan yace ni ne hakkinka ne an je yaki gashi gashi an raba mayaka kowa an bashi kai ma ka san ka kenan yace to ba saboda wannan nabi ka ba kayanka ni na bi ka ne don Allah na biyo ka ne saboda a harbe ni da kibiya a nan in mutu shiga aljanna sahabbai kuwa na kallon shi annabi na kallon shi ya kafa ce masa komai ya juya ya tafi ya bar dukiyar gurin bayan ya yi nisa annabi ce ku kalle shi idan da gaske ike zai same shi ya tafi yau da gobe a kwana a tashi a kwana a tashi aka sake kiran wani faɗan ya fitan yana yaƙi gaba gaba inda ya nuna nan kibiyar ta same shi ye yi mata agogonsa sai mutu ka dakko shi aka ce annabi ga mutuminka inda ino na kibiyan nan ba ta wuce wurin ba annabi gume ce ya Allah ni ne shaidarsa ka karɓi shahadarsa to da irin wa'annan mutane ake addini amma duk wanda ba su da irin wa'annan zukata to Allah ya shi sai dai su zama cikaso a ciko da haka nan ko zama bayin Allah ƴan uwan juna al-muslimu akhul muslimu zuwa ƙarshe wannan maganan kenan li'anna fit tamanni wajen hasadan nan burin ta'alluqul bali rakai fit tamanni ta'alluqul bali yani ta'alluqul bara kai wan tunani wa nisyanul ajali da manta ajali fit tamanni yana cikin burin duniya buri na sa mutum ya ainihin ya burinsa ainihin taban ta'alluqul bali tunani zai da ga bali gabansa mubalatu abun duniya dan rijali nasibun maza na da kaso sawabun lada min maktasabu daga abun da suka aikata na ayyukansu na alheri suna da ladan kasonsu maza bisababi ma'amilu saboda dalilin aiki da suka yi min aljihadi dole ka ga maganan ba ma sai ma za ka damta lidinillahi ya kamata ka duba ka je ka dawo wani irin gudunmuwa ka wa addinin Allah bayan gudunmuwar da kake bayarwa a gidanku don bai kamata ba mutum zama zaune gari banza ya dace mutum ya zama zuwa bai cutar da inda ya zauna wa gairihi walin nisa nasibu maza mata mana da kaso da da sakamako min maktasabu min maktasabna min ta'atillahi <coughs> salloli da suke yi karatun qur'ani da suke hadda da suke sauka da suke yawan yi azumi da suke yawan yi wa'annan duka suna da ladan kayansu wa ta'atu azwajihinna suna da wannan da ɗa'a ga mazajensu. Mace ta yi ɗa'a wa mijinta ibada ne. Mace ta yi saɓani da mijinta zunubi ne. Zunubi ne. a ce mace wata kwana sana fushi da mijinta na sama ya tsine mata mala'iku sun tsine mata har sai ran da ta zo ta ba mijinta haƙuri ta sashi ya huce wa hibzu furujihinna kuma su tsare farjinsu da abun da zai kai ga farjin nasu su tsare ganinsu su tsare zinarsu ainihin zahira da baɗina ne الفريقين kowanne da da ناس كفو abun da ya aikata maza da mata ya khusuhu min al'amali yuqabilu bihi amalul fariq al-akhar wanda yake muqabala da aikin dayar wajidu thawabahu kamilan da ya samu ladansa cikakke min Allah akwai na hauru kama fi qaulihi ta'ala man amila salihan من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون duk wanda ya aikata aiki nagari aiki nagari shine aka yi shi saboda Allah aka yi shi yadda annabi ya siffata min zakarin au unsa ina bambancin da aka nuna tsakanin miji da mace babu bambanci tunda wannan warewa ne aka ke aikin ke ke aihu kina da marena kai kuma aikin ka kasa ƙwayayen ita ta yi aikin cikin gida kai kuma ka fita daji ka nemo tun daga irin hali da take idan jaraba ta soho, gidan ka tashi ka kori jarabar. ka tsayaratar da ita daga gare shi raba aiki aka yi mai isa a ma'aikatu ba a samun a ce da darakta da masinja daidai suke a ba su albashi iri ɗaya hmm? masinja kada in je in yi abu na a ce na yi turanci bai iya ba mai goge-goge mai goge bayi mai dafa abinci mai gadi a ce albashin su ɗaya. O a addini? ya ce shi kenan da sarki da karuwar gari da wane ne gari duk daidai suke kalla. Wannan an raba aiki an rijalu qawwamuna ala nisa. Ga ayan nan gabanmu sai dai ina ga yau ba za ta shigo ba. ba za a ce duk abun da namiji ya yi mace za ta yi jinsa ko ma sama da haka kai ta ma fi shi Allah sarki sun malam bello shi ina nan ku sun da baya nan ba zan faɗi ruwa ya saba mana amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun yana mai imani ya siffatu da imani da Allah da mala'ikunsa da sauran arkanul imani da tafsiratuhu Allah ce fala nuhuyyannahu wallahi za mu raya shi duniya da lahira hayatan tayyibatan an wala najziyannahum za mu kusaka masu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun وقوله تعالى من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب دون ده aikata ساقوني cuta ne wala yujusa ba a saka masa illa laha sai irinta wannan aya mai na nuna ba a ruɓanya ta wa man amila salihan wanda ya aikata aiki salih min zakarin aw unfa kamar na bayan can wa huwa yana mai imani fa ulaika yadkhuluna jannata. يرزقون فيها أنا تشيد سوء الجنة بغير حساب وقوله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فاستجاب لهم haka Allah ya amsa masu rabbuhum haka ubangijinsu ya amsa masu anni la udhi'u amala amilin ban ɓata ban na ƙafa aikin mai aiki daga cikinku namiji ne ko mace maza da mata Allah na san su in dai shar'i suna da imani ba'dukum min ba to wannan kenan eh, tun daga lamba na ɗaya in muka koma ko me ake cewa rawa wani an riga an faɗe shi gashi can ƙasa an ummul mu'minina ummu salma radiyallahu anha qalat laitana kunna rijala Tace ina ma mu mazaje ne kaga shi su ba mazaje ne ba fajahadna wa na lana mithlu ajrin rijal mu je mu yi jihadi ani ya zama muna da lada irin na maza ka duba yaƙi riski za ta shiga mata yadda فقرأ لها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية النبي يقرن تامتا وانا آية للنساء للنساء نصيب مما اكتسبنا was'alullaha ku roƙi Allah bi hamzatin wa qurya bi duniha min fadli daga falalasa lamba na akwai abu babu komai wani ƙarawo'i ne min fadli na matasto ku roƙi Allah falalasa duk abunda da kuke nema ilaihi ya yu'tikum inna Allah kana bi kulli shay'in alima Allah masani ne ga dukkan komai minhu mahallul fadli ainihin na nan cikin sa wurin bayar da falala wasu aluku wa kasa kasabi kulli wahidin min al da dawin da goma lungu yasa ka koma wajen hmm eh yadda aka ce eh, eh, mahallul fadli kaga an min fa was'alullaha min fadlihi kaga nan da aka ce inna allaha kana bi kulli shay'in alima kaga daga cikin abun da ya sani falalan inda zai bada falalan da wanda ya dace da abun da ya dace yana sani wa su'alukum kuma ya san tambayan ku wa thawabu kasbi kulli wahidin min al-fariqaini ومن علمه نادق سكين سني الله تبارك وتعالى وحكمته تعالى أن خص كل فريق ياكي بقوان لغدا بما يناسبه من الكسب مذن دما تقوى دناشي حتى يستفيد المجتمع الإنساني هزمن تكي ومتاريس فائدنت كلما يحتاج إليه من مقوماته abun da zai tayar da shi in ya kantare نهر روى فيما أخرجه البقوي في شرح السنة حديث دبو يد الذي هدد قراءه وابن أبي شيبة في مصنفه حديث نا دبو إشرين دترة دتري أكو دستين دترة حديث مرفوع عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل الله إذا أيامكم يبوري يا يويتا يا كندمو أيكين زي أما يا زمانكاسكيكي فإنما يسأل الله الله يكرهه الله كما أبن زي غريش إنك أنا أكاكوما na uku da kuma min fadlihi kamata ah, ko na gama wannan har ma kafa oh na ma kafa na gama to yaya eh ah alhamdulillah aya biyu ya ma kai biyu a ji a baya ana ta a ƙara ne ga aya da dare ya da sa amma gulci a tsaya tsaya ana yi ne saboda a iya ayi a inda ne ne bismillah eh ji ba to a tsaya wasu na jin kunya na tuno a gona a gona ne ba ya haƙuri ba za a hakuri ba sai an aka ce yaya dare ya yi gafarin wata mu ci gaba da ɓallon masara sannan wajen sha biyu mu kwanta baki ko mu kwanta yanzu sai aka ce hmm, eh, gaskiyar lokacin yaya na shi yalla rijalun lahi afa sai manzo su ne ke malan shafa suka ce a kwanta shafa suka ce a kwanta na tashi wasu sun tashi ta fa suka ce a kwanta na ce da gamsi haka na ce eh da don je mu kwanta to a kwanta Allah ya sa mai albarka ya sa masa albarka wa alaikum assalam

ta hassasu kuma ka nema wa kanka ne ga sun bambanta yau to amma kullum in ya zauna sai ya ce mata fa shi zai sake ta har ya kira wasu yan uwa ya nuna zai sake ta to amma kuma bai sake ta ba haka ya shiga cikin sakin faɗan hakan ya gaya ya shiga gaskiya ne muryarka na gabata da bukata an maimaita amma dai kila saboda bai shi ba zai shiga za su fi ba mutum ne ike zaune da mashi a kullum zan ƙara kalma ɗaya in suka yi rikici ya tafi musu sai ce ya sake ta zai sake ta ya taro mutane zai sake ta a hana shi kenan to bai sake ta ba shin wannan maganan da yake yawan cewa ya zai saki zai sake ta saku ba ta saku ba sai ya sake din illa kila irin wannan maganan bai kamata ba mu ba shi amsa kada mu cutar da shi tunda mun ji bangare ɗaya ne labari in ka ji ɗaya to kenta ka ji ɗaya labari ko kuma mutumin da abun ya kama gashi gashi gashi mu ce maka ito eh kaza za ka je kai in abun da ka faɗi haka yake tunda maganar tsakanin miji da mata akwai sirri akwai sirri wanda bai taɓa shiga riski ba bai san sirrin ba nan wata rana wani yaro zai same ni na saki mata ta iyaye iyaye sun ɗauke ta malam ne ya hukunce in mutum ya saki mata sana ta zauna akwai ce akwai sha ta da ta wurin iyayenta sun zo sun ɗauke ta da na tashi akwai wani barista a nan a zaune babban ba ma'aikacin gona yake da Allah a wankun nan kar ganguwa kaza akwai kaje wani rikici kaza kaza da Allah ka je ka same su ka warware rikicin ɗin. don Allah ka taimaka ka taimaki addini sai ce a su zo wurinka na ce a a kaga ai iyayen ba su san ne ba yaron ne ya san ne kaga in nayi magana da jin wannan za a ce na goyi bayan yaron haka da kaban mun haɗa baki da shi an kawo ƙarin saurina kaga ku kai baka kowane ɓangare na ɗan farko ma'aikaci ne kai na biyu kuma dama rikicin ka karanta sai kake ciki sai ce ba su isa ba dole su wurin ka ya ya turo su yake masa ya aika masa kuje wajen wani suka zo baban ya zo da shi da abokin shi shi ma yaron da abokin shi yace abin da muke tambaya Allah ya gafarta malam mun ji labari kaza kaza kaza kaza kaza kaza ka an saki? in an saki. ana barin ta ta zauna a gidan ko Allah zai sa za su shirya ji ka ji. ita to malam ana ba sake uku ba ta za ta yi ta ba a za ta yi idda a gidanta ko ba za ta yi ba na ce eh, ba za ta yi idda a gidanta ba sai na ce ba ma magana mu rabu da cewar da kalma ɗaya ne ba da kalma ɗaya ba ya ɗauko yan takardu ya ce ga wannan takarda karanta malam sai na ga zan shiga hannu sai na ce abokinsa ya karanta ya karanta na ji ya ji da dad da kowanne na biyun ibashi ya karanta ta faɓa da waccan na wannan ya faɓa ta faɓa da waccan ga su guda uku malam da aure a tsakanin su har yanzu malam mutumin na yana kuka yana magana ba kukansa ne ya bani tausayi ba wannan ƙaryan da yaro zai ne yanzu kai ka san haka aka yi wannan magana a zuciya sai su kaga irinta wannan magana sai ta koma waje lauyan inda baya so ne tunda ba za daidai ce haka aka yi ce haka aka yi ita ga shi nan a tambaye shi haka ne ko ba haka ne ba a tambaye shi ya tsoro tsoro to a wancan tambayan ka dai ana hakika iya haka aka tsaya bai ƙara wani abu ba ba ta saku ba in kuma akwai ƙari to ba mu san ƙarin ba balle mu ba shi hukunci to amma aka ɗebo irin wannan magana aka kawo maka kai hattara da ita tunda kullum mai tambaya zai gyara ta irin yadda za ta ƙare a kasa tsaye masa fa'ida sai ni ma. Ka mulmula ka cake ta a wurin ka sassake ka ajiye a shi halika ba ka cake ta daidai ba. Saboda ka hisa na ce maka in dai iya yadda ka faɗi nan haka maganan ta tsaya to ba ta saku ba. Allahu الحمد لله رب العالمين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 إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين